بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم yau talata takwas ga safar hijira na dubu da dari hudu da talatin da shidda daidai da biyu ga watan sha biyu 2014 za mu yi karatu na 23 na ƙarshe a cikin hamziya kan yabon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a satin da gabata mun yi baiti 22 daga lata kulhasidan yanzu kuma za mu tashi wanda shi ne baiti na 441 zuwa baiti 440 daidai yanzu za mu tashi walakar ummatu zuwa ƙarshe baiti 17 shi ne ke cewa walakar ummatun lati ghababatha bika lamma ataita al anbiya'u لم تخب بعدك الضلال وفيها لم نخب بعدك الضلال وفينا وارثوا نور هديك العلماء فانقضت آي الأنبياء وآيا وآياتك للناس في الناس ما لهن الكباء شنو ولك الأمة daga cikin falalarka kana da ko kuma a ibtida'i ne isti'nafi walakal ummatu al'umma ta tabbata gare ka allati wacce ita al-anbiya dukkanin annabawa rabadata sun yi gurinta sun yi gabaɗa bika da kai lamma utitaha lokacin da an ka baka wannan al'umma suka gorace cewa ma da su ne adda wannan al'umma ɗin irin abubuwan da aka zubo a cikinsu to ita wannan al'umma lamta haf ba ta ji tsoron abdulala bata ba ba a daka bayanka domin warithu nuri hadayika magadan hasken shari'arka al'ulama su ne malamai Wafiha suna cikin wannan al'umma a wata nusa kenan ko kuma lam haf. mu al'umma ba mu ji tsoron abdulala bata ba ba daka ka, domin warisu nuri hadayika magada hasken shirya kal'ulama ulama su ne malamai wafi na alhali suna cikinmu ko dai wafiha alhali suna cikinta ita al'umma ko wafi na alhali na cikinmu ya danganta daga nushaɗi domin akwai ahalus sunna wal jama'a irin mabiya al'imamul ash'ari da maturidiyya kuma cikin mu'adda a gaɗabu da autadu da nukaba'u da nujaba'u da abdalu da gau kamar da musnad na imamu ahmad da majmu'u zawaid na haitami da kuma madiyatu zad ila al ta shehu abdullahi gondo suka yi bayani da sauransu to yace daga cikin falala al'ummaka fanka badayul anbiya'i domin duk mu'jizojin annabawa gaba dai sun kare amma wa tuka mu'jizojinka ma nan qida'u ba su da ƙarewa fil nasi a cikin mutane domin daga ciki wal karamatu homo. karamomi na wayannan mutane na al'ummarka to mu'jizatun mu'ujizoji ne naka wanda al'auliya waliyan Allah hazaha sun tara wannan karamomi din min nawalika albarkacin baiwarka ko kuma min turafika daga cikin abin da suka gada da gare ka anan kowace mu'ujiza ga annabi takan zan karama ga wani waliyi sannan annaba ma'asumai ne ba su sabo da gangan ko da kuskure ko da mantuwa ba za su yi sabo ba shi ko waliyi mahafuz ne zamuwa ce mahafuz da ya yi sabo yanzu ana tar da hannunsa sai daidaita bisa ga daidai sai jaye masabo din mahfuz kenan to anan mu yi misali guda akwai abin da shike mu'jiza ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine kasancewa sa ummi to an samu cikin ma'ana bai karatu inda kowa ba bai koyi rubutu inda kowa ba to akwai wani babban waliyi cikin wannan al'umma ana ce masa aliyul khawas radiyallahu anhu shi kansa ma ummi ne yana da wannan karama ne bayan haka inna min mu'jizatika haƙiƙa daga cikin mu'jizojinka al'ajaza kasawa an wasfika daga siffanta ka ba wanda ke iya siffanta ka idan la yahudduhu al-ihsa'u kidan yiwa ba zai iyakance wannan mu'jizojin kaɗin ba kaifa qaqa al-kalamu dumi yastaibu zai gani sajaya ka dabi'unka to sai buga misalin da zai sa ka gane wahalshin arrika'u guguna ƙanana zahul bihara suna iya kwalhe tekuna ba ma baharu ba bihar to yau duk da ƙatanyar goga gulbi guda bale teku guda ƙaƙa to bale a ce teku kuka da yawa ma'ana anan masu faɗi su ya kamanta da ƙananan guguna su ko mujizojin annabi sallallahu alaihi sallama da ɗabi'unsa su ya kamanta da teku-teku mai yawa yadda ka san mai guga ba zai ɗibi komai cikin teku ba haka duk masu faɗa ba komai suke faɗi ba game da daraja annabi muhammad sallallahu alaihi sallama idan an ka ɗibi abin da suka baro kamar da mai guga ko babba ce balle ƙaramar guga miza ta yi ma teku laisa min gayatin liwasfika abgeha ba wai ina neman mu'jizojinka bane da ɗabi'unka min liwa speaker domin in kai kul in kai gaya da siffanta ka ba shi nake nahi ba domin wa gayatun akwai kul wanti ha'ud kuma da kul duk ɗaya ne taukidi ne lil qawli duk faɗar da za a yi amma su mu'jizojinka ba su da ƙarshe sai ce inna ma zama hakika falalaka fa misalin ta zamani ce an shi zamani yana tafiya da komai to falalar zamani ce kuma kullum akwai zamani amma wa ayatuka mu'jizojinka fi ma adduhu ga abin da muka hawa al'ana usa'o'i ne kawai an san cikin zamani za a samu shekaru da watanni da satuttuka da kwanannaki sai kuma a samu awoyi a cikin yini to a nan zamani abu ne mai tsawo an yi zamanin annabi adam zamanin annabi annabi nuhu zamanin annabi ibrahim ga sunan dai suna ta tafiya to gaba ɗai daɗe da zamani ke shi ne falalaka to mu ko kama cikin awoyi ɗaya na muka a cikin falalaka muna bayani shi ne suka bi bayan haka sai a nan kawo wani mai zato ya yi zaton cewa yana son ya kai kulle ga yabon Ali muhammad sallallahu alaihi sai ce a alam udil ba wai na tsawaita ba ne fi ta'adadi madahika akan lisafa yabonka lam udil nuduki ba wai na tsawaita huruci na ne fi ta'adadi madahika akan lisafa yabonka ban yi haka ba muradi alhali a ce wai mihina istikisau ina son in takaice bi zalika da wannan siffofin ka ba shi ne ka nufi ba amma ghaira anni sai dai ni abin da yasa ni yawaita yawan gana kama aiki sallallahu alaihi wasallama zam'anu wajdin ina mai tsananin kishirwa na bakin ciki na so wanda ke sa rama shi wajdu to zama utahi adashu ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب أياك تبوك كينان تو ظمأ mai tsananin jin kishirwa ta damuwa nake to kuma ina son in yawaita yabonka hankali na ba zai kwanta ba kullum sai na yi ya yabonka domin wa mali alhali ban da irtiwa ukasuwa, bi qalilin min alwurudi da kaɗan ne na tusgawa ma'ana in yabe ka kaɗan to ba zan ga ya gamsashe ne ba na hisun in ci gaba da ya yabonka da yawa bayan haka sai ya ce fasalamun alaika ka gaina kusa ga karewa kenan aminci ya tabbata gare ka da ɗaukaka ta tara wanda ke bibiya ko kuma ya tara wanda ke bibiya min Allah wanda amincin ya fito daga Allah sannan ita amincin nan wa tabqal wa ba'awa wa alfahari ta tabbata laka gare ka bihi saboda wannan aminci din sannan na biyu wa salamun alaika aminci ya tabbata gare ka minka wanda hito da gare ka amma fa fama kifa'u fama salamu shi amincin bai kasance ba kifa'u wanda zai isu ga gairuka waninka minhu daga shi aminci din laka wanda ya yi zuwa gare ka a nan wannan baiti akwai akadi kwarai ciki ma'ana ta aqidi sai a lura da kyau wa salamun aminci alaika ya tabbata gare ka minka da gare ka faman salamu aminci bai zan kifa'u zai isu ba ga gairuka waninka minhu na aminci laka gare ka ma'ana duk yadda an kai ta sallama gare ka an kai ta sallama gare ka to ba zai isa ba gare ka ma'ana kullum akwai bukatar ƙarawa shi ishi ta mihi bayan haka wasalamun kuma aminci to anan daga cikin abin da ke nuna haka yanzu ya ce aminci daga Allah kuma shi ya yi sallama gare shi shi albusiri to sai zai tarkata talibai gaba ɗaya su yi sallama ga ma'aiki sai ce gaisuwa ta ba za ta ishe ka ba amma wa salamun kuma ga wata gaisuwa min kulli man halak Allahu a wata nusa kenan ga dukkan abin da Allah ya talitta mai hankali amma nusa da ta kyau min kulle ma halak Allahu dukkan abin da Allah ya talitta domin ta galiban ligairil akili ma'ana da mai hankalin da mara hankalin gaba ɗaya don ita ma tana iya ɗaukar duk biyu ɗin amma man lil'aƙil kawai litahayal amla'u jama'a jama'a su ci gaba da rayuwa bi ka da maka kirari da ambatonka ma'ana yana waƙa ce ta yana addu'a ce game da mawaƙan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa jama'a jama'a al'amla'u jam'u mala'in ne ma'ana jama'a masu yawa su ci gaba da rayuwa bi ka da ambatonka ina roƙon haka to anan yayi salam sai salat to shine cewa salatun kuma daɗin ɗaukaka ya tabbata gare ka kalmiski kamar kamshin almiski wanda shamalin iskan arewa auna kaba'u ko kuma iskan gabas tahmiluhu wadda za ta ɗauko wancan salati min ni da gare ni ilaika zuwa gare ka ma'ana ko ina salati na ta kai gare ka wasalamun alaika wasalamun ala darihika aminci ya ƙara tabbata a kan ƙabarinka. wanda turbatun wa wata irin turɗa, mai tsananin taushi takatabbu takadallu tana jiƙewa bihi da wannan sallama ɗin minhu ga kabarin naka wata na'un ƙaddamtu bai na yadai na wa ya idlam kulla dai ya fara'u to a nan akwai munafukai idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho zai faɗi wani abu ga sahabbansa sai su kama cewa suna da ganawa suna da ganawa domin dai a kace karatun da ake wurin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Allah saukar da aya cewa duk wanda zai gana da ma'aiki to ya bada wani abu anan sai da zan wajibi babban manuwa domin a jaye wa'ancan munafukai don duk wanda kaga yana iya ba da wani abu ga al'amari to ya ɗauki abin da mahimmanci to sai zan munafukan su ka jaye jikinsu to bayan sun jaye jikinsu wanga abin da aka ce a kama basuwa sai ya zan yanzu ya zan mustahabbi zama ne wajibi ya tashi saboda illar ta jaye to ne shi ko ya ce wa sana'un ni kan kyakkyawan yabo ne kaddamtu nike gabatar suwa baina ya daina jawaya kame in gana da kai gana wadda nike yi da kai ni yabo nike gabatar suwa izlam ya kulla dai ya sara'u domin ban da yawan dukiya haka ni yabo nan shi ajalli nan yana nuni ne ga zancen Allah ya ayyuhal ladina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqa to wannan salatu ɗin da assalamu da nike maka ya Allah ka yi assalatu wassalamu gare ka ma duk sa'ad da man abadallaha duk wani wanda ya bauta ma Allah a kamar salati sai da salati la'alla sallah ko kuma salati wannan duk biyu ɗin ko kuma addu'a sannan al'ashiya'u dukkanin al'amurra wa kama duk sa'ad da suka tsayu bi rabbiha ga matalicinsu ma'ana dai yana nuhin kullun Allah ka zuba salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da aminci gare shi don kullun ana ci gaba da bautar Allah subhanahu wata'ala sannan duk al'amura ga Allah suke ala ila Allah tasirul umur wa ila Allah turja'ul umur anan iyakan balaga kenan bai ce ya Allah kai salati da sallama ga ma'aiki zuwa wata shekara sai ce duk sa'ad da wani ya yayi abin da ake ce ma salatu la'alla sallah ko salati ko addu'a sannan duk sa'ad da al'amura suka tsaye ga matalicin su ma'ana kullum dum Allah kai salati ga annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kusan alhamdulillah wannan shine karshe kamin a miƙa malam bala mai gore mana addu'a ta cikawa to akwai wasu abubuwa guda biyar wasu bayanai na daidai ita wannan hamziya din mun fara ta ranar talata 22 ga jumada sani hijira na 435 daidai 22 ga watan 4 2014 mun kare ta a yau rat eh, eh, talata takwas ga watan safar 2014 hijira na dubu da dari hudu da talatin da shida, daidai biyu ga watan sha biyu 2014 wato mun yi wata bakwai da kwana goma sha shidda ke mun yi karatu 23 tare da mun samu hutu guda biyu na idin layya idin azumi da idin layya abu na biyu shi muhammadu al busiri dinnan an haihe shi hijira na da takwas. ya yi wafati hijira na ɗari shida da tasa'in da hudu gaba ɗaya shekarunsa na duniya tamanin da shida ya ga duniya yanzu haka shekara ta ɗari bakwai da arba'in da biyu da wafati Allah ka gawarta masa Allah ya saka masa da alkhairi abu na uku wannan kasida gaba ɗaya ta haɗa baiti ɗari hudu da hamsin da shidda ɗari hudu da hamsin da shidda baiti na farko kai fatar ƙaru kiyakal an biya'u baiti na wanda ya raba amsiwahum huwal ilahu dinnan baiti na ƙarshe ma a ƙamar salata man abadallah ya soma ne da ta'ajjubi kai cewa kai fatar ƙaru kiyakal an biya'u sannan ne bushara ya faɗi bushara da annaba su kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi nasaba ta da haihuwa ta da mu'ujizojin da suka bayyana wurin haihuwa ta irin kecewa gina kisara da kaisar da kuma maremarayyan faris da wutarsu da ta mutu sannan ya taya murna ga mahaifiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aminatu alaihi wasallam ya yi bayanin haihuwa ta da suwa ta da yaye ne da tafiya ta garu hira'in da irhasin da ya bayyana gare shi irin girgije da ittanya din nan a lokacin yana hanyar zuwa kasuwanci har dai zuwa auren da khadija suka yi sannan kuma ya yi bayanin tahowa ta daga kogon hira zuwa inda khadija a lokacin da jibril ya bayyana gare shi a cikin sura ta sannan ya bayanin da'awa annabi sallallahu alaihi a lokacin da aka aiko shi da kuma irin abubuwan da ya gamu da su da kuma hijira da kuma isra'i da mi'raji da addu'ar da ga mutanen nan guda biyar sun ka halaka hamsatun kulluhu usibu bida'in dinnan sannan bayanin biyar dinnan da suka tsayi suka walwale wannan takunkumin da aka wasu annabi sallallahu alaihi wasallam wurin shekara uku sannan bayanin a tamtin din da Abu Jahal yayi da Ummu Jamilin akan kashe annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin wannan ba nan Zainab wadda ta musulunta wadda ta san ma'aiki dahi zira'in ya faɗi cewa akwai dahi a cikin sa sannan ya bayanin yakin hawazinu sannan kuma ya sake jiwo mai yabon annabi sallallahu alaihi wasallama wurin da ya ce fatana zahfi zatihi wa ma'ani ya ƙara bayani akan mu'jizoji na addu'ar da ma'aiki sati guda ana ruwa yayyabi huska annabi sallallahu alaihi wasallama yayyabi tahine yayyabi dudduge ne masu albarka sannan yayyabi alqur'ani mai girma sannan ya jirkito ma yahudu da nasara yana musu raddi sannan ya ambaci dawowa annabi sallallahu alaihi wasallama a makka bayan ya yi shekara goma a madina shekara takwas amin a lokacin da zai fato maka bayan shekara takwas a madina da bayan ya koma aka kara shekara biyu domin ya ci garin har kuma ya rangwame ga ɗola ƙa'udin nan su dubu biyu Allah ka yarda da su baki sannan ya sake da ya ambaci wurare guda 28 dan nan misira gari ne zuwa makka sannan ya ambaci ya tasamma ziyarar madina eh, alaihi sallallahu sallama har ya yabi taguwa ta wadda ta ɗauke shi zuwa can cewa fa ni'mal khabi'atul kauma'u bayan haka kuma ya yabi dukkan abin da ya shahi madina din nan na hanyoyinta da dai sauransu bayan haka ya cira ta zuwa ga tawassuli da ilimin annabi sallallahu alaihi da kuma iyallan gidan annabi sallallahu alaihi ya fara da ahlul ya fara yabon aliyu Allah ka yarda da su baki ya ambaci abin da ya faru na daffu da karbala'u har kuma ya ambaci cewa su waɗannan ahalul baiti ɗin an rama musu ga ahalul baiti ‘yan uwansu shine wala adi ka anna kulla darihin min ku hulla an hulwikawo kaga kenan duk abin da aka wa ahalul baiti ɗin nan a lokacin banul abbas ‘yan uwansu sun yi Sannan fansa sannan yayyabi sahabbai gaba ɗai kuma ya sake hidda guda goma ɗin al'ashiratul bin bil ya bi su sannan ya bi ahalul baiti ya sake juma ma ahalul baiti yayye bin Abbas da Hamza da Fadima da dukkan diyanta gaba ɗaya da kuma matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi tawassuli ne cikin baiti 55 wanda ya fara da ya Abul Qasim ya kare da al amana al amana sannan ci gaba da tawassuli da istigasa da tawalu'i sannan ya ambaci irin waka ta da abin da ta kunsa da kishi ne ga mawaka cewa bai son su tsere mishi da son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayyabi al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ummatu yayyabi waliyan Allah ya faɗi cewa wal karamatu minhum mu'jizatun hazaha min nawalikal awliya sannan ya sake sallama ga ma'aiki ya sake salati ga annabi sallallahu ya sake sallama ya sake salati kuma haka gaba ɗaya dai waka ta ta fara da kaifa ta ƙare da al'ashiyawo ta fara da kafu kuma ta ƙare da hamza gaba ɗaya game da haruffa kwata-kwata dai ba a taba samun waka mai tsari irin ta ba duk duniya gaba ɗai a cikin harshen larabci ana ce masa imamu shu'ara'i sannan ya ambaci waka ce ummul qura wadda hamziya sunanta ummul qura yadda makka ita waddu alƙari haka ita waddu wata waka gaba ɗaya akan yabon annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wuraren da yawa abu na hudu mai bima na ƙarshe akwai wuraren da ni tsawaita ƙwarai bayani domin akwai buƙatar tsawaita kamar inda salmanul farisi yan musulunta din nan da kuma yabon ahlul baiti da sahabbai akwai inda ni takaita irin ziyara din nan da tawassuli da kuma irin jawo ayoyi ko hadisi wani ba a tsaya fassarar su ba abu na biyan na ƙarshe cikin wannan hamziya din akwai iktibasi da ayon alkur'ani akwai isti'arori akwai tarihi akwai misallai na larabci akwai tauriya akwai lugogi a cikinta babban manufarta shi na sanya maka son annabi sallallahu alaihi wasallama da iyallan gidan ma'aiki da sahabbai baki ne akwai baitattuka da yawa na musamman a cikinta masu ƙarfi kwarai irin wa iza sakharal ilahu unasan dinnan da kuma rahmatun kulluhu wa hazmun wa azmun wa waqarun wa ismatun wa hayau amma gaskiya ni dinnan duk baitin da ni hiji cikin zuciyata da an wade shi shine baiti na dari da saba'in da biyu inda yake cewa afala Salma salmana lamma ana arathu min aura wa'u. dalilin da ya sani ce haka salmanul farisi ya yi ta yawo kwarai yana ta tafiya gun mutane da yawa kamar yadda muka yi bayani Karshen ta dai yana bisa iccen dabino din nan kamin ya musulunta amma da yaji an yi batun annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin son annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya kwado bisa ga ice ɗin ga hamme gidansa ya mare shi ba don kuma ba sai don son da ya kai ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamin maya musulunta ne muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan bawan Allah Allah ya saka masa da alkhairi ya Allah ka biya shi duka a da muka yi Allah subhanahu wataala ka sanya su cikin ma'aunin ayyukan kuma idan Allah ya kai ma wani sati da rai da lafiya za mu tashi littafinsa wanda ko shi ya yi shi a kai ma'anai sallallahu alaihi wasallam shine burdatul madihi wanda sanadiyar yin sa ciwo ya kamme shi likitoci sun kai sun kai ba a bai warke ba sai gabari ya yi waka ya tawassuli da annabi Muhammad sallallahu alaihi to sanadi haka har ya mawarkin annabi sallallahu alaihi ya taɓa jikinsa ko da ya tashi ciwon ya rigi ya tafiyarsa wannan kenan sai mu yi salati annabi Muhammad sallallahu alaihi mallam bala sai muna addu'a Allah ka amshi awwan da mallam bala zai roƙa mallam bala mai gora tafaddal mashkuran ma'jura sallu ala nabiyil karim ahiya'i wa ummatihi wa alaina ma'ahumu a jama'in allahumma ya man huwa wahai ya zale ya anisu kullum anisu ya mugisu kullum mugisu ya kafi ya shafi a hafi nabi a ne kallafi ta na ta alawar mafi na fi ina ka an tal alamul guyobi bi haƙƙin lauriyar kalamiyar kursiyar arshil azi Allah ka yadda da mu Allah ka ba yarda ka Allah ka ga a wata mana zunubban manya da ƙana ne sagira wa kabiru Allah ka ba mu albarkan masu albarka da ya littafin ga Allah ya saka mai da alhairi Allah ka kara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbai ne da iya ne da jikoki ne Allah ka taimake mu ga al'amuran mu dukkanin su don albarkacin Qur'ani don sirrin da a cikin Al-Qur'ani dukkanin mu da adda bukata wurin ga ka Allah ka biya mana bukatocin mu manya da kanani Allah ka yi mana maganin wahala duniya da lafiya musulmin da bai da lafiya Allah ka bashi wanda Abdullahi lahiya Allah ƙara mai lafiya Allah ka ba mu lafiya cikin ƙasan mu Allah ka ba mu lafiya cikin gidajen mu Allah ka ba mu lafiya cikin garuruwan mu na musulmi don albarkacin manzon ku sallallahu alaihi wasallam Allah ka taimaki sunna da ɗan makarantar sunna Allah ka taimaki mallaman sunna Allah ka taimaki masu goyon bayan sunna Allah ka yi mana maganin maƙiya sunna Allah ka wace manhasu don Qur'ani don sirrin da a cikin Al-Qur'ani Allahu nuru samawati wal ardh مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في السجادة كأنها كوكب دوري يقعد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يقعد زيت يليق ولو نار نوره هدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم وجكاد فاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين